ga dukkan alamu shugaba muhammadu buhari ya tafi kasar ingila domin yin hutu da kuma duba lafiyarsa amma kuma ya bar baya da kura saboda a cikin najeriya a yanzu ana ta cece kuce gani da halin kiwon lafiyarsa ko ma rayuwarsa ma baki daya tun lokacin da ya tafi ingila domin yin hutu na shekara-shekara da ya saba a wata sanarwa da femi adishina mai bayar shugaban najeriya shawara akan hidimomi na yada labarai ya yi tur da allah wadare da waɗansu 'yan najeriya musamman 'yan adawa da ke amfani da wannan ziyara da duba kiwon lafiyar shugaban kasa a matsayin abun cece kuce na cewa yana cikin tsananin rashin lafiya ko ma ya rasu inda yake cewa har yanzu gwamnati na nan akan bayanin da ta bada tun farko cewa shugaba Muhammadu Buhari yana hutu ne kuma zai amfani da lokacin hutunsa domin likitoci su duba lafiyarsa akan haka Alhaji Umaru Dembo ɗaya daga cikin iyayen jam'iyyar APC a Najeriya ya nuna damuwarsa akan irin waɗannan ra'ayoyi da ke fitowa daga bakin wasu 'yan Najeriya to abu guda biyu ne haka domin mutum yana mulki waɗansu suka ga cewa waɗansu abubuwa sun faru da su ba shi ya ja musu ba su suka ja ma kansu duk abu na ɓanna da sauransu da mutum ya zo ya ga ya shiga ciki shi ya ja ma kanshi tun farko da bai yi ba ba za a yi masa ba to wannan haushi da damuwa da yake sawa waɗansu sai suka mai da shi da ya tafi wannan hutu da kuma ya ga likitan shi wanda yake kowace shekara yana yi ko mu ma da sauran mutane wanda duk yakan iya yakan je irin wannan kowace shekara a duba shi to sai suka mai da shi kuma na tsokana da kuma banna eh, da maganganu marasa daɗi na biyu kuma akwai wata kila waɗanda su suna allah allah ne sha'anin mulki su suna so su su hau ko su karba to tunda ba za su iya buge mutum su karba ba suna ganin cewa kila baza wannan jita-jita da maganganu irin waɗannan to wannan ko ba shi ne zai sa mutum ya mutu ba in mutum ya shekara yana cewa zan mutu ko na mutu in lokaci na bai yi ba zan mutu ba haka kowa ya sani ubangiji shi ke rayawa shi ke kashewa alhaji umar dambo kenan tsohon ministan mai kuma jigo a jam'iyyar apc a tattauna da na yi da shi a abuja a waje ɗaya dr abu yazid ya ce tun farko maganar mashi shugaba muhammadu buhari ya je kasar waje ko don duba lafiyarsa bai mata so ba domin duk abin da yake bukata zai iya yin shi a najeriya gaskiya al'amari idan likita ya duba patient ba faɗan cewa ga halin da mutum yake ciki idan dai ba a ce likitocin ne suka taru suke duba mara lafiya a lokacin ba a tattauna. To yanzu ya za a yi a warware wannan cece kucen da ƙasa ke ta yi tsakanin magoya baya da 'yan adawa na shugaba Buhari wanda ke cewa rashin lafiyarsa ya tsanani kamar bai da lafiya kuma shi ga bayanin da ya yi tun farko cewa zai je ya yi hutu kuma a duba lafiyarsa kamar yadda ya saba kowace shekara. yana da yanci ya yi haka amma da abin da ya fi kyau da ya yi ma a nan kasan ne likitocin su duba shi in ya so idan suka bashi takarda abin da ya fi karfin su ne shi ke dan sai ya tafi idan ba su da kayayyakin aikin da za su yi a nan abin da ya kawo wannan tun da harkan siyasa ne isa ake ku kuce a kai yana da lafiya ba shi da lafiya ya mutu bai mutu ba wannan abin da siyasa ta gada ne amma kana ganin akwai bukatar shi shugaba ya yi wani bayani ko ya fito a gan shi a hoton bidiyo yana yin wani abu ko yana bayani wa 'yan ƙasa halin da yake ciki ko ko a hakkinsa ne a matsayin mutum ɗan ƙasa wanda ya je hutu aka duba lafiyarsa ba dole ne sai kuma ya fito shina bayan mutane tabbaci cewa yana lafiya ko baya lafiya ba yana da kyau shugaban ya fito ya nuna wa mutanen kasan shi ko ya nuna wa duniya cewa lafiya shi ko a ga matsalan da ta same shi kuma ya samu magani a kai kuma insha Allah gashi kaza kaza kaza zaye bayani domin duk waɗannan surutai da ake yi a dena. Dr. Abu Yazid kenan wani ƙwararren likita a tattauna da ne da shi a Abuja. A yanzu 'yan Najeriya sun sa ido su ga irin martani ko matakin da gwamnatin za ta ɗauka domin ƙara tabbatarwa 'yan Najeriya cewa eh lallai shugaban hutu yake yi kuma an duba lafiyarsa kamar yadda aka tsara umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya